قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ka ce da waɗannan mushrikai ya kai wannan manzo ku kirawo waɗanda kuke riya cewa su allolinku ne koma bayan Allah don su janyo muku amfani ko su yayo muku wata cuta amma fa ku sani su ba sa mallakar daidai da ƙwayar zarra a cikin sammai da ƙasai kuma ba su yi tarayya da Allah a cikinsu ba kuma ba shi da wanda ya taɓa taimakonsa domin shi maudaci ne gabarin abokan tarayya ko mataimaka